الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان kamar wadda an ka saba gabatar da karatu a cikin littafin masailin jahiliya na muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala yau ma kamar kullum za mu tsora darasinmu daga inda ya dakata zuwa gwargwadon abinda Allah ta'ala ya so a karanta in ba mu mance ba darasinmu da ya gabata wato shi shine darasi na hudu a cikin wannan littafi kuma har yau wannan darasin dai yana tattaunawa ne dangane da abinda an ka samu na bambanci da saɓani tsakanin mutanen jahiliya da kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman sahabbai wanda Allah ya bambanta rayuwarsu da rayuwar mutanen jahiliya ga littafi tare da su ga babban manzo Allah ya aiko musu inda karatu mu ya dakata a satin da ya gabata dangane da bayanin matsayin maluma magabata dabra da abin da ya shahi bayani na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji abin da imam malik rahimahullah ya ambata dabra da hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam malik rahimahullah ya ce kowannen mu ana iya karɓa gare shi kowannen mu ana iya mayar mai abinai sai wa ma'abuci wannan kabari sannan ne wa imam malik rahimahullah ta'ala sai ya nuna kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya nuna idan manzo Allah ya wadi kuma ka samu tabbacin ingancin annabi ya wadi ba ruwaya mai rauni ba to babu wani abu naka bayan ka karba shine mafi alkhairi a wurinka to wannan kenan sai shi kuma al-Imam Shafi'i Allah shi mishi rahama yayi bayani dangane cewa musulmi sun haɗu akan cewa duk wanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta bayyana gare shi to bai yiwa ba ya bar sunnan nan saboda maganar wani mutum guda daga cikin al'umma in ga kenan magabata Allah shi musu rama sun kasance masu bibiyar kufayi da guragu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau inda za mu dawo darasinmu ya soma ko mu soma da shi a yau wato shine dangane da abinda da al’imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala yi bayani dabra da idan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi magana malam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yake cewa wal Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahmad Allah ya masa rahama yaqul yana cewa A ajibtu kaunin, na yi mamaki zuwa ga wasu mutane kuli isnada da suka san wato ingancin isnadi sun riga sun san isnadi wasu hatau da kuma ingancin isnadi bayan duk wannan abin da Allah ta'ala ya ba su na sanin isnadi da ingancin isnadi ya na ila ra'ayi sufiyan sai su gawo zuwa ga biyar ra'ayin sufiyanu sauri wallahu ta'ala ya ku shi kuma allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratun nur aya ta 63 a'udhu billahi minash shaitani rajim bal yahzaru alladhina yuqalifuna an amrihi aw tusibahum fitna aw yusibahum na alim allah subhanahu wa ta'ala yace masu saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa su ji tsoron wata irin musiba ta same su ko fitina ta same su su yi tsoron fitina ta same su ko wata musiba ko kuma azaba mai raɗaɗi daga wurin Allah ta'ala wani sahabi wanda ake ce ma adi ibn hatim rahimahullah ya ce atadari mal fitna ko ka san me ake ni da fitinan nan al fitnatu shirk abinda aka ni da fitinan nan shine shirka la'annahu yana yuwa idza radda ba'da idan ya mai da sashin maganar annabi sallallahu alaihi wa wa bai yi aiki da ita ba ya dai rasul yana ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. annabi ya wadi magana ya mayar da magana shi mutumin bai aiki da maganar annabi ba ay yaqa fi qalbi shay'un alizai sai ya wada cikin zuciya sai wani abu na karkata bayaflik sai ya zama ya halaka duk wanda bai bi shiriyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallam ya halaka ya tabe bai samu cin nasara ga rayuwa sai ba malam ya ci gaba yana cewa idan hadhihi la aqwalul a'imma hadhihi aqwalul a'immatil mujtahidin waɗannan su ne maganganun maluma masu ijtihadi waɗannan su ne maganganun maluma masu ijtihadi da haka maluma masu ijtihadi sun riga sun yi maganganu kuma maganganunsu suna akan daidai kuma in ma ka ga maganar su ba ta akan daidai to ba su ce lalle ba ne a bita ka fatta ka ɗauta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ishtahadu sun riga sun yi ishtahadi an ilmin akan ilimi wa an ahaliyatin kuma da cancanta suna da ilimi na istihadi kuma sun cancanta lil ijtihad game da yin shi wannan ijtihadin lakin sai dai lam yaddahu li anfusihim al isma su maluma magabata kamar irin al Malik malik rahimahullah da al shafi da imam abu hanifa da ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala wato ba su ainihi da awa ta isma ba ga ainihin kansu menene ma'anar isma ba su yi da'awa ta isma ba eh ba su yi da'awa ba abbas ba su yi da'awa ta isma ba na cewa suna da isma hmm. ba su yi da'awa ta isma ba ba su yi da'awa cewa suna da isma ba bi ma'ana sun tsaro ko suna da wani tsari ba su da wannan eh, su malamai magabata ba su yi wannan ba waɗanda bayan Allah da na gabata abbas ka kore mara yaran nan kore su lakin lam yadda ruli an kusa isma sai dai ba su yi da'awa ta isma ba a ruwa ya zama wai ba su kuskure a'a maluma magabata Allah ya musu rahama suna yin daidai suna yin kuskure suna wada abin da yake na sawaba suna wada abin da yake ba na sawaba ba idan kaga sawaba suka bi ta in kaga kuskuren su ka bashi bal a'a au sun riga sun yi wasici ay ya'khudha min aqwalihim a karba daga maganganunsu ma baka dalila in ka ga magana magabata wasicin da sun kai to ka riki maganar su wadda ta dace da dalili fa yajibu al hanbali ya zama wajibi ga mai bin masbala mai bin mashabat Ahmad bin Hanbal idan ra'a dalila ma shafi'i idan ya ga dalili bangaren wanda ke biyar masaba imamu shafi an ya kuza da kauli shafi sai ya rika magana imamu shafi wa wajibin al shafi'i kuma wajibi ne ga mai bin masabar shafi'iyya idan dalila idan ya ga dalili ma al hanafi tare da mai bin masaba wato imam abu hanifa ai ya akuza ya yi riko da kaulil hanafi da maganar wanda ke bin masaba imam abu hanifa wa wajibin alal maliki kuma wajibi na ga wanda ka biyan masaba imam malik rahimahullahu ta'ala idan ra'a dalila idan ya ga dalili ma alhambali tare da wanda ke biyar مذهب حنابلة إمام أحمد أي يا يأخذ بقول الحنبلي سيركي مذهب أتا إمام أحمد من حنبلي لأن الغرض صبر بند أمانها واتباع الدليل شيني بيد الدليل وين معلومة مقبات أبو داود الله مسرامة كما دقى إمام مالك رحمه الله لإمام الشافعي رحمه الله da imamu ahmad rahimahullah da imamu hanifa kazalik rahimahullah ba su da wata manuha bayan ya zama ana biyar dalili ba ana biyar sarai ba da haka mai biyan matsaban malikiya idan ya mana abin da mai biyar shafi'iya ya gwadi yana akan daidai sai ya tashi mazaba ya bi shafi'iyya haka mai biyan mazhabar shafi'iyya idan ya wanda ke biyar matsaba hanafiya ya wada abu kuma shi ya daidai ya bar shafi'iya ya dawo ga hanafiya haka wanda ke biyar matsaba hanafiya idan ya ga wanda ke biyar hanabala bi ma'ana ya ta imam ahmad bin hanbal ya ga suwa akan daidai sai ya bar tashi hanafiya ya dawo ga hambaliya ga baki ɗaya magabatan na suna akan daidai suna ƙoƙarin yin daidai an samu maluma da dama sun yi bayani a kansu libawan Allah bai gushe ba yana cewa wa malikun wa sa'irul a'imma ala hudan min rabbihim wa rahma da imam malik rahimahullah da imam shafi da imam ahmad bin hanbal da imam abu hanifa Allah yarda da su suna akan shiriya ta daga wurin ubangijinsu don haka yanzu ba a kahewa ba a yi jimudi ba ka cewa kai ba ka bi sai ƙwayar mazhaba guda a'a li'anna la garada saboda abinda abin nihi wasu a dalil shine biyar dalili abinda aka so komi za ka yi komi za ka bi ya zama kana da dalili a kai ne laisal garadu qawla fulanin wala fulani. mai kasance manowa ba bin maganar wane ko maganar wane ka ce a ku kuna nan bisa ga mazaban malikiya lalle in mm, ba ku dagawa kanta a wannan ba haka ba ne. imam malik ma rahimahullah da zarar an samu magana ta saba ta shi da zaman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bar ta shi ya dauta annabi a gani ko to wannan kenan wajibin alal maliki ya zama wajibi ga wanda a sai ce laisa garadu ƙaula fulanin wala fulan mai zama shi an manuwa ba magana kuwa da kowa ne wala ya ta'assabu na li'a'immatihim ba su yin ta'assubanci ga shugabanninsu ba malike kai ya ce duk wanda ya faɗi magana in ba wannan mazaba sai ma malik ba ba daidai take ba wannan yayi ta'assubanci haka mai bin shafi'iyya aka mai bin hanafiya aka mai bin hambaliya da zarar ya zama hadisi ne ingantacce to yanzu ba ba kowa ta ba a shari'a ce daga Allah saboda Allah ya aiko mai ban Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal imam wa wa inna ma yata'assa wa inna ma yata'assabuna lidalili faqat kawai abinda ta'assubancin su ga dalili wayannan maluma magabata ta'assubancin su to ga dalili ne ba ga ra'ayi ba in ga dalili sun tsaya wurin dalilin nan ba za su je gaba ba wa hadha shay'u li islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wannan shay'u islam ne Allah shi mishrama wal imam wal imam ibn al-qayyim da imam ibn al-qayyim wal imam Muhammad bin Abdul Wahab da kuma Imam bin Muhammad bin Abdul Wahab wanda shine marubucin wannan littafi kullum muruna bi hada dukkan su suna umarni da haka cewa idan kaga abin da ya tabbata cikin kowace mazhaba na kai riko da shiya in dai akwai dalili waya kuluna suna cewa unzuru ku tsaya ku diba ku gane fi kawalin ulama a cikin maganganun malamai fa ku zu ma qama alaihi dalil sai ku riki maganar da dalili yake tsayayye a kanta wa kalamuhum fi hadha ma'lumun Maganar su game da wannan ya ce min mu a cikin littaufansu ma'ana bayan Allah Allah ya yi musu rama sun ba da tasu gudunmawa a cikin littafansu. ta hanyar karantar da al'umma abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam hadha huwa mazhabu ahli sunna wal jamaa wannan ita hanya ta ahli sunna wal jamaa abinda adda dalili abin shi abinda bashi da dalili a bar shi la ta'assub babu ta'assubi babu kaiwa da jumudi kace lalle dole sai wani a'a lakin laisa ma'ana haza an almazahi ba. wannan ba yana nuhin mu kakkabe dukkanin mazhabobi ba kuma mu ce babu kowace mazhaba turuka ha mu ce duk mun ban mazhaba babu ko guda ba wannan ba haka wannan kanuni ba bal nastafidu min almazahib a a muna ma samun wasu fa'idodi da karuwa da amfanin nuka a ƙarƙashin mazhabobi wa min fiqhil a'imma aka kuma muna samun karuwa daga fiqhu na magabata hadha huwa alwajib wannan shine wajibi da mu karu da su za mu gane fiqhun su za mu samu gudunmuwa da taimakon su dangane da bayanan da suka yi Allah ya saka musu da alkhairi wa man la ya'rifu dalil duk wanda bai san dalili ba yas'alu ahlal ilmi sai tambayi ma abuta ilimi ka ga abu ba ka san dalili ba to ka tambayi ma abuta ilimi mana za su yi maka bayani dangane da wannan abin da baka da ilimi a kansa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ce a cikin suratul nahl aya 43 fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abuta ilimi in kun kasance kukan kan baku da ilimin saboda kana nihin wato ka samu wuyan kai zama ‘yantacce ba ka da ilimi a kan abu sai ka nemi ilimin don mi don ka zama ‘yantacce ka ya ‘yantu in ko ka riga ka gane alhamdulillah sai ka yi riko da dalili in ka riga ka san dalili to ka rika dalilin nan shi kenan magana ta ƙare da zarar ka san dalili to ka riki dalilin nan kuma dalilin nan ya ishe ka kuma dalilin nan ya wadatar da kai kuma ya gamsar da kai in ka kasance baka sani ba to babu makawa sai ka yi tambaya ga ma'abuta ilimi wannan shi abin da an wajibi idan mun dawo zuwa ga abin da ya shahi ɓangaren kashi na biyu dama darasinmu da ya gabata ya tattauna ne a kan ɓangare na farko wanda ya fara ɗauko mana maganar maluma magabata Allah shi musu rahama to idan mun kalli wannan ɓangare na biyu na daga cikin abin da ya shayi ishtihari na malamai fuqaha'u za mu ga duk abin da dalili bai bayyana gare shi ba tare da ɗaya daga cikin wato maganganu guda biyu amma babu wadda da dalili tsaye a amma dukkanin waɗannan maganganu yana yiwa a ce kaza yana yiwa a ce kaza to wannan babu wani mutu ba wani in kari da za kai saboda abin ya koma bauta malu an ihtimalatin yana ɗaukuwa a ce kaza yana ɗaukuwa a ce kaza da haka babu wani musu ga matsaloli na ishtihadi in dai ya dawama ba a samu wadda an karin jayar da dalili ba amma in an riga an samu wadda an karin jayar da dalili to ita za a biya saboda haka babu musu kan wanda ya yi riko da wata magana daga cikin maganganu waɗanda yake a riga an sharɗanta cewa babu biyar da asubi a kace kai sai mazabarka ko ka bi son rayuwa kawai dai ya zama abin da abin fata shi wanda yake nema ya zama gaskiya ya tafi da son ya kai ya gane gaskiya Allah don ya bi ta saboda haka wanda yake akan mazhaba ta hambaliya ba zai yi mutu ba akan mas'abar shafi'iyya haka kuma wanda yake akan shafi'iyya ba zai yi mutu ba akan wanda yake akan malikiya wayannan shugabanni guda hudu da mabiyansu yan uwa ne wato akan abin nan tare da shuɗawar zamunna yan uwan juna ne ba wai suna gaba da juna ba a ca mu mazhaban malikiya muke bi don haka ba mu da mai shafiya, ba mu da mai hambaliya ba mu da mai hanafiya ko a mu hambaliya muke bi ba mu da shafiya, ba mu da malikiya ba mu da abin da ya shahi arabiya sam Allah ya tsare su su kan ba su yi haka ba saboda haka babban abin da za mu ce shine godiya ta tabbatar ga Allah saboda Allah ta'ala ya bayyana mana abin da yake shirya ba wani abu da ya faru a tsakaninsu na kiyayya su shugabannin nan na addini kuma babu wata hatsaniya da ta faru a tsakaninsu ko wata rigima ya wani abu ya faru gare su kawai ya kasance daga cikin ɓangaren waɗanda ka riko ne da ta'assubi amma ba waɗanda ke biya a kan daidai ba masu ta'assubanci ne misali wani yana da fahimtar cewa duk wanda ya waɗi magana kaza in dai ba yana cikin jama'ar da yake ba in ba cikin jama'ar da yake yake ba duk gaskiyar da ya waɗi ba zai doka ba kaga bai da bambanci ga mai cewa duk wanda ya wadi inda ba ba akan malikiya yake ba shi bai bi ko in ba kan shafiya yake ba shi bai bi da cikon sauran wa'annan mazhabobi din kuma wa'annan mutane ne wa'anda ba za a kula da su ba ba za a kula da su ba ba ma za a lura da su ba saboda ba su bi akan tafarki na daidai ba abinda aka ce Allah ya zama manzan Allah ake biya Allah ta'ala ya yi mana gargadi cewa la su bai ne dai Allah wa rasuli kar ku shiga gaban Allah kar ku shiga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka duk wanda ya yi jumudi ya kai ya kangare ya ce shi ta lalle sai maza ba sai, wannan ba za a kula da shi ba ko waɗannan ba za a kula da su ba sai dai mafi yawan mabuta matsabomin nan guda hudu godiya ta tabbata ga Allah babu wata adawar da a tsakaninsu babu wani bambancin da a tsakaninsu babu wata hatsaniyar da a tsakaninsu suna cuɗanya da juna suna mu'amala da juna suna ƙara ma juna sani wa tsakaninsu sashen su yana sallah bayan sashi malam muhammad bin abdul wahab rahimahullah yana son ya yi mu da bayani cewa su wayannan magabata Allah shi musu rama sun sha bamban da muwa mai yin shafi'iya kan yi sallah bayan mai yin malikiya mai yin malikiya ka yi sallah bayan mai yin hanafiya mayin hanafiya ka ni sallah bayan mai yin hambaliya aka mai hanbaliya akan abin da ya malikiya ma'ana kowansu yana bin kowa sallah wanda yau mun kayi bibiya a mu za ka ga wasu mu ma ba sa bin wasu sallah wanda wannan kuskure ne kwarai in dai ba ta bayyana gare ka ba cewa wannan mutumin bai san hukuncin sallah ba ko a'a shi zindiki ne wannan ka kara da damar cewa ba tare da ka bi shi ba kuma lalle ne mu tsaya mu yi al-istiqad game da abin da ya shayi wannan ibada ta sallah da muke yi wani abu ne da asalin ne wurin mu duk mai sanya sai wasu kaya a kasuwa to dole ne ya tsaya ya zaba ya bi da abu mai kyau ba zai ɗauko kwai ma maras kyau ba to yin haka ne za ka je da sallarka ba ka tsaya ta neman masa wuri mai inganci ba kawai ko min ka gani ko kowa ka gani za ka je ka bi shi sallah tawa'un ya sani ko bai sani ba nan gaskiya akwai ƙalubale mai girma za ka ga mutum yana jagorancin sallah yana ba wa mutane sallah amma da za ka yi mai tambaya ka ce mai miya sallah bai sani ba kaga duk wani abu da zai faruwa cikin sallah na kuskure bai ma san shi ba bale ma in an samu matsala a gyara kaga kana koyi da wanda baka san wane na ba kana koyi da wanda bai san miya sallah ba kaga wannan kuskure ne mai girma inda ya hajar duniya za ka tsaya ka yi nazari ka bidi wato samun cin riba da dacewa a wurinta to a hajjar lahira ita akwai cancanta da wannan Za ka ya ku bayin Allah mu sani kuskure ne ka yi ƙoƙarin shiga gaba ka ba mutane sallah alhali ka san sallah ba alhali ka san hukuncin sallah ba alhali ka iya karatun sallah ba alhali ma ba ka zuwa makaranta wannan ka aikata kure mai girma abinda an mafi alkhairi shine neman ilimi dangane da abin da ya shayi wannan ibada da sallah idan kana yi alhamdulillah ka ga da zarar ta kama to al'umma ne ma za su jagorantar da kaya da su waɗannan magabata dangane da abin da ya shayi wayannan a'imma guda hudu za ka ga masu bin mazhaban malikiya suna yin sallama ga masu shafi'iya da masu yin hambaliya da masu yin hanafiya suna sallama a tsakaninsu ba a ce wannan ya haɗu da wannan ba a sallama a tsakaninsu ba kai suna ma kulle yan uwantaka wane ce ina son ka zama ɗan uwana kamar wanda ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ana cewa annabi ya hada yan uwantaka tsakanin wani da wani wanda asalin su ba yan uwa bane amma annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gama su yan uwantaka kuma suka zama yan uwan juna kuma tare da cewa babu makawa akwai sabani a tsakanin waɗannan himma amma kuma su ga suna zama yan uwan juna kenan ba su zama irin mu ba suna da sabani a cikin sashen wasu matsaloli na ishtihadi wanda yake akwai ihtimalat yana yiwa kaza yana yiwa kaza yana yiwa kaza suna da saɓani, amma wannan sabani bai tasiri ba tsakanin su. a'a sun zama yan uwan juna wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin Allah yan uwa haka Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum haqiqa lalle mu'minai yan uwan juna ne don haka ku gyara tsakanin ku Matsalar da yana yiwa ba a gane ina an mafi rinjaye ba gare ta sashen ta akan sashe wannan za ka samu suna yin saɓani ba a gane ina ne ya rinjaye ba amma duk wannan bai hana musu yan uwantaka ba daga nan ne ha suke cewa abinda a kalma mashuriya ba za a yi mutu ba ga matsaloli na ishtihadi matsala ta ishtihadi ba za a yi mutu a kanta ba sai wa in ka tabbatar da cewa ga wadda an rinjayayya sai wa in ka tabbatar da cewa ga wadda ita an wato akan ruwaya tabbatatta wannan shi kenan sai ka ɗauke ta ka wadda ba ta tabbata ba kaga duk maganar sabani ya riga ya kau ya jaye idan ya kasance mutanen wani gari suna akan wata magana daga cikin waɗannan maganganu na ishtihadi wadda ba a samu cewa dalili ya bayyana ba wanda ke saba ma abin suke a kai ne ko kuma abin da ka gitta ma abin da suke a kai ne sun tattaro akan ra'ayi ko kuma fahimta na waɗannan wato fahimtoci na maluma magabata masana ilimin fiƙihu da aka yanzu kan baya halatta ga wani mutum guda ya raba bai halatta ga wani mutum guda ya raba wasu haɗuwa da al'ummar musulmi suka yi al'ummar musulmi sun haɗu a kan wani abu guda wanda ba a samu dalili a cikin wato ainihi littayin Allah ga shi ya to karara ba ko a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya to karara ba kuma ba a samu wani abu da ke saba ma shari'a ba bisa ga wannan bayani to abin da suke akai ne ba za a tume su ba ba za a kaurace musu ba ba za a kuma zarge su ba saboda yana akan babe na ihtimalat yana yiwa a ce kaza yana yiwa a ce kaza don haka <clears throat> ba za a rabe a tsakanin su ba dangane da wannan haduwa da suka yi a'a hama ya kamata wato ƙoƙarin haduwa da kuma haɗewa da wato rashin saɓani da abin da ya shahi saɓawa da haka da zarar irin wannan ya waru to duk abin da yake saɓani ne za a samu saɓawa a ciki to za a yi ƙoƙarin kauce mishi da haka ya ku bayan Allah ku sani magabata Allah ya musu sun yi mana guziri na abubuwa masu tsada a cikin rayuwarmu wayannan bayan Allah da muke gani alayin masu arba'a muna roƙon Allah subhanahu wata ta'ala ya saka musu da mafifici alkhairi yau idan kana so ka yi rubutu watakila ka yi wani karatu ka ƙare a ce za ka yi project kenan rubutunka yana da dalili akwai sababi wanda ya sa ka yi wannan rubutun amma babu wani dalili da ya sa su ga rubutu a abinda a dalilin su suna fatar samun cin nasara suna fatar samun dacewa suna roƙon Allah ya karɓar musu da haka suka yi tsaye suka zuba ƙoƙarinsu ba su gushe ba suna ba da gudunmawa ga addinin Allah wanda babu shakka waɗannan abubuwan da suka yi na ba da gudunmawa suna nan a gabanmu suna karantawa ta hanyarmu da marice da haka ba za mu aibanta su ba ba za mu mugunta su ba ba za mu nuna nasu ba saboda nasu rubutu rubutu ne mai dalili na neman lada daga wurin Allah ba wai kokarin samun wata takarda ba wani tesis da ka rubuta saboda ka samu a wato certificate ta master ko ka samu certificate ta digiri ko ka samu certificate ta phd ko abin da ya kamata aka a suna yi ne kawai don Allah sannan don neman yarda Allah saboda haka ya ku bayin Allah mu yi amfani da lokacin da ya rage mana mu yi amfani da damar da muke da ita mu yi ƙoƙarin bibiya zuwa ga abin da magabata suka rubuta saboda mu samu cin nasara saboda mu samu cin riba saboda mu samu dacewa a cikin wannan rayuwa tamu na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna muwafuka da dacewa kuma Allah ya sa ayyukanmu su zama don neman yadda Allah kuma saboda la'akari da lokaci na ganin mai ya kamata a ce mun dakata a ƙarshen wannan darasi na biyar kenan idan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a sati na gaba za mu tashi farkon darasi na shidda kenan a cikin wannan littaye na masailul jahiliya na Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala wanda a wani shehin malami Fauzanul Fauzan yayi mashi sharhi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azamu akan aikata daidai duk inda muka samu kanmu duk inda muka samu rayuwarmu ya Allah muna roƙonka ka sa albarka ga rayuwarmu ya Allah muna roƙonka yan uwanmu marasa lahiya na jama'a musulmi da ba su da lahiya wayanda a gida da wayanda asibiti Allah ka ba su lahiya Allah ka sa wannan ya zame masu matsayin kafara muna roƙonka ya Allah ka yi muna muwafuka da dace ya Allah ka sa ayyukan su zama don ɗaya da Allah ya Allah ka taimaki jama'a musulmi ya Allah ka taimaki addinin musulunci muna roƙonka ya Allah ka yaye damuwar masu damuwa daga cikinmu ya Allah wayanda suke da wadata daga cikinmu Allah a ƙara musu wayanda kuma ba su da wadata ya Allah ka yi da wadata Allah ka wadata su ya Allah ka sa muna albarka ga rayuwarmu ya Allah ka sa muna albarka ga jahanmu ya Allah ka sa muna albarka ga ƙasarmu ya Allah ka zaunar mana da ƙasarmu lahiya dukkanin wani bangare ƙasarmu da aka damuwa na ɓacire da bakin ciki musamman yan uwanmu jama'a musulmi muna roƙonka ya Allah ka yaye musu ya Allah ka zaunar da su lahiya albarkaci alƙur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك